بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin littafin askari fatwal jawad kuma muna cikin abin nan kitabul wasaya muna shahi na 424 ko inda malam yake cewa wabe alifin ko ba nan na ba wato inda mutum ya ce ya wasiya da dubu ya ce abawa na dubu daga dukiyarsa fatalifar malu siwaha sai dukiya duka ta halaka in ban da duma ita ɗaya ta rage ya ce bawa na dubu amma duk dukiya ta halaka dubu ɗaya ta rage to da sulusu ha an ba shi sulusun dubu sulusun dubu shi ba shi wa bi in musamma lahu musamma Ah, amma idan ya ce abawa da juz'i cikin dukiya ta yi kuma ya ambata juz'in kamar ya ce a ba shi rubu'i ko a ba shi humusi ko a ba shi sudusi to lahu ma an ba shi abinda an ka ambata min albaki daga abin da ya rage idan mutum na da misali kudi dubu talatin ya ce a bawa ne sun wannan dukiyar sai dukiyar ta abin na ta halaka amma abin da ya rage dubu goma sha biyar dubu goma sha biyar nawa na cikin dubu talatin rabi to su da sun dukiya da ya ce a bashi nawa na cikin dukiya sudusi sudusi madalla to yanzu da suna koma dubu goma sha biyar sai a baya dubu na biyar lahu musamman awo min albaki ba su sun kan sha biyar ba wani mu'ayyanin in kuma ya wasiya ya ce a bawa ni abu kaza wato kenan yana da abubuwa tsarmakatai daban-daban to sai wa ambaci wani abu ne to ma baƙe min abin da ya rage cikin wannan abin da ya ambata cikin da bashi wa bi bihi ma mata anha mutum na cikin kwanci yana bai da lahiya sai ce abawa na tuwahi ne in yan mutu a bawa na tuwahi yana dukiya yana da tuwahi da ya sabbi yana da tsaki yana da taba jiki to wannan magana da ya yi to an ba shi mamata mata anha eh waɗanda ya cika ciki su za a shirya a mika mishi hmm. wa bi sulusihi wa lahu malun la ya'lamuhu lahu sulusul ma'lum shi mutum na wanda yake mawadaci yana da dukiya daban-daban to kuma sai ce abawa da sulusin dukiya dai to amma dukiyar da an ka sani ya an ka buga ta tana kai miliyan ɗari to amma yana da abin da ba a san da shi ba ko shi bai san da shi ba ya kai miliyan ɗari duk to sulusul ma'lumi za a ba shi sulusun wannan miliyan ɗari eh. wa bi ahadi abidihi aha hmm eh. ko alama waɗancan aka bashi wa bi ahadi abidihi aw mashiyatihi nisbatuhu ila naw'ihi bil qimati wato nan idan mutum ya wasiya yace abawa na ɗayan ɗayan bayi ne ko ɗaya daga cikin dabbobi ne makiyayi na to anan cewar da ya ɗaya to bai sa a zo ɗaya a kama guda a mika mai ko wajen dabba ko wajen bawa yanzu mi za a yi dubawa za a yi zuwa ga nau'in bayi da nau'in dabbobi sai a musu kima in an kai musu kima sai a bashi daga cikin kima na abin da ya kama na kudin da za su zama kamar ɗaya cikin su yan faskara misali yana da bawa goma to amma bayan ga da an gare goma in an kai su kasuwa kowanne daga cikin su iyaka ta miliyan guda amma akwai bawa guda shi shi na miliyan goma to yan ka ce a ɗauki bawan guda a bashi ba kwari magada ba to don haka sai a duba kima wannan bawa a duba kima wannan bawa ko da sai tafawuti su bayan to nisbatu ila ila nau'ihi bil qimati sai a dubi kima wanga yana dubu miliyan ɗaya da rabi wanga na miliyan ɗaya wanga na miliyan biyu wanga na miliyan uku sai a buga sai a ce a ce to an bashi guda azahul murad to sai mi wa bi mu'ayyanin li zaidin summa bihi li amr ana nan zaune ana yi ce kai jama'a suka ce na amince a bawa na wale muayyani in na mutu a ba zai ci an ka taya an ka zama zama zama zama kuma ranar sai ana zai ce kai jama'a sun kace na ce bawa na wani a ba amur to nan ni za a dubawa malamai suka ce huwa bainahuma sai a raba musu amma malam ta dullu laru ala ruji'ihi an an zaidin matuƙa alama bata gwada ya dawo ya mai kai da wasu yadda yawa zaidu ba ya dawo ga amur su wace alama ta kamar bayan sun zauna ya ce a ba zaidu ana rana tsakanin zaman da an ka yace a ba amuru sai an ka sai jidali da shi da wancan sai ta sha juna kowa sai da an shiga tsakani an ka an ka kare wanga an kare wanga to zure da yace ya a ba amu ni na yayi ya fata waye to ya haka nan na amru aka ba malam ta dullu al al'amaratu ala ruji'i an amri an zaidi to mu zo wani maitin la ya'lamuhu yusrahu fi duyuni hmm. idan mutum ya ce dukiyar da ya bari a bawa ne ko ya alamuhu ni ni ta alamuhu wanda maitin ya alamuhu ya tsoron fi ne idan rana ya ce dukiya ta a kasa ta a buga ta a ɗaya ba ɗaya cikin shidda a ba zaidu zaidu ɗan kuma ya mutu shi wanga mai wasu ya san ya san ya mutu wasiya ta zama sai a cire wannan dukiyar da ya yi wasiya sai a idan ana bin zaidu bashi ba biya ba to sai a ɗauki wannan wasiyar sai a jingina a biya mai bashi fa in lam yakun in ko ba abi mai bashi to wal warasati sai a ba magada ne sai su buga wannan abin da an kai mai wasiya ala ru'usi ba ba za a buga ta ala irsi ba ala ru'usi za a raba ta dubu gudana kunnan dole to amma wanda ya wasiya ga matacce alhali yana zaton yana da rai sai wasiya ya ce a bashi to bayan ya yi haka sai an gano wannan da yawa wasiyar na ya mutu to haziyar wasiya badalat kuma ittifaqan duk malamai sun hada baki cewa babu wannan wasiya muna tare da kuwa eh. malamai sun yi baki wannan wasiya ba ta tata na'am eh a'a an ce ta ɓaci ba ta yi ba to tun da yi ba kaya na suwa na to ku sai karatu wanda jisirin wa nahawihi amma wasu nuskohi na matanin askari wa bai hobson suka cewa wa bai hobson suka cewa akwai mai mai matani wurin ga eh? manje ba, amma idan ya wasiya ya ce a ɗebe abu ka za a sa da kwadarku a gyara kwadarku ko a yi gada ko a gina abin nan kalib a gina zazzabe wani hauhi shi na ya shiga da su su fi misali idan an ce a ai hukumar ta na aiki to sai a ya ga maslaha dai ana iya ɗaukar ma'aikata a biya su zuwa ɗebe leda da cikin kwazazzabi yanzu in an ka gina rami inda ruwa za su gudana in an ka ɗauki wata biyu in ba a gyara ne ba to illa ta tau yanzu wanga mu namu da aka shanwa ruwa ga leda hmm. wani sun huli katilihi kuma wasiya tana inganta ga wanda ya kasai mutum na an ka kashe shi amma makasa ta ba ta zartu ba amma alama ya zama gamo to sai ce wani da ya kashe shi ya yi mai wasiya da abu kaza cikin diya nan ko ya yahe mai amma ya zan kashe na ganganci na to ya inganta na ganganci wala ahwi an amdi da ya hiya ga kashi na ganganci amma lal kadai banda kuskure wannan bai da hannu inda kuskure aka yi wannan harka ta ne ta amma inda ganganna to harkar jini da shi na shina ya bi manci hmm. sauran kuma gada aka ba muna tare da kuwa illa an yi hamilar sulusu diya sai inda ya zan ya kamface sulusu diya awa juzu halawar ta ko kuma gara sun kalatta ta ba ya huzu ha ba ya juzu ha kuma mutum ya samu shi wasiya wani karabatihi da yan uwanai amma yusirul aqraba an zaɓi wanda ya zama kusa minana an kace yusiru ana hiditar da al'akaraba cikin yan uwa duk yan uwa na amma wani ya higwa matsa mutum ba gwa matsa ta ya hizam tigar shi ba yanzu idan aka ce mutum ya yi wasiya ko ya ce a ba yan uwa ne wani abu kaza to wanda dan uwa shaƙiƙi bai ɗaya da dan uwa la'adi wanda dan uwa la'adi bai da dan uwa na dan ami wanda dan uwa na dan ammi bai ɗaya dan uwa na wajen na abin nan na wajen dangana uwa shi a kusa a sai karaba ne eh eh to sai a yanzu da bai da rayuwa shakiki giza ba ya da kaya fifitawa na wajen basuwa la auladu banatihi amma in yawal kalma ɗiyan ɗiya ne mata ba shigo ba qaraba banuna banu auladina wa banatuna banuna auladul auladul lil abaidi banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil abaidi hmm. wala ahlihi isabatuhu in yace a ba ahalu nashi to wadanda ka asirci aka ba nan kan yan uwa shi kai la abai ammi dan ammi da shakiki da abin sun shigo wa qala al-qadi abu muhammadin alqali mazamli kotu abu muhammad ya ce as-sahihu abin da kauli ingantacce anna ismal ahali lalle suna ahal wal qarabati al qaraba li kulli man massahu bihi rahim je ka koyi zuwa mana wani don Allah kowa ya shiga ayo wani wahidin eh? to ko to kake wani wahidin bi miqdaraini mutasawayin min nawaini wala qarinata ala izbatuhuma falahu ahaduhuma idan mutum ya yi magana ya ce a ba da ɗaya ga mutum guda miƙidarai biyu waɗanda sun kai daidai yana da dinarai yazidiya yana da dinarai muhammadiyya shi ne sawa yana min ne ya ce abawa ne daga cikinsu amma walaƙari da ta babu wata alama wanda ke gwada ala isbati ma suka tabbatar da su duka wanda an kawa wannan falahu ahaduhuma sai a bashi guda wannan harka an jingina ta ga alkali ban ji ba kamar kudin eh, Najeriya da Faransa in yazo kuna mu'amala da su mu'amala cikakka yace a bawa ne dala dubu amma kuma kuna aiki da kudin Najeriya kuna aiki kuna aiki da kudin Faransa kuna aiki da kudin Amerika sai ce a bawa ne dala dubu kudin Najeriya kudin Faransa me aka ce musu ba a ce musu dala hmm. Eh? shin ana ce musu dala ko ba a to ah, in ya zama an yi ga wani da muke rayu ni mutu sawaye ni min nawaini da na Nijar da na Amerika domin mu ɗaya da naira duk duniya Najeriya mu ita ɗaya da naira ko ko akwai da naira to su waɗanda suna da nau'i bi mutu sawaye ni kuma to ɗaya ya yi magana shi mai ba da abu wala ƙari ta ba alama ala izbatima Abinda ya tabbatar da eh su dukan na koko guda ya basuwa to in an ka ce kotu wa lahu ahaduhuma dai aka bashi muna tare da kuwa yanzu da dalar faransi da dalar amerika wai tsada to fa in tafawata in sun yi tsira sun yi gwagwabciya to ga malamai kala ibn kasim al sai a bashi na amerika wa madarihu mallam mudarihu yake in kana al'ula in ya zama na harko su sun kai yawa a dai to ma a ba su duka waɗancan da an waro din sun yawa an koma faɗin wasu to a ba shi duki a ba shi alaƙalu a ba shi wal'akasau wa illa in ko zan ba su yawa na harko da an ka na farko da an ka faɗa su aka dan na biyu an masu yawa aksaruhuma sai ba ya mahi yawansu su ga magana malam wadari fita to azabul ma'ayin to wato al'ilmu bin naqali la bil aqali haka wani malami ce, dai to wurin ga ya karanta ya karanta sai ce kai al'ilmu bil al'ilmu bil aqali bin naqali la bil aqali amma sai mun yi shahid bayani kai zuwa nan mu za mu kwana ku wato ma'ayinin to bai abin ma'ayinin aha